يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لهدي هدو جوات رمضان بين من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرا جبو كيد لأي دا أربعين دا هدو والذي يجي دا ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku eh, wannan shine majalisi na hudu a majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke karatu a cikin suratul ahqaf eh, darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka yau za mu tashi a kan mun tsaya a kan aya ta shida kenan yau za mu tashi a kan aya ta bakwai a cikin wannan tsura mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين نعم الله من وقت سرقي يا إيمان بياني دمجري وأن تسكي ومن ونوان الله waɗanda suka tangare ma alƙur'ani suka iya yadda da kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi zuwa ga kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da bauta suka koma suna kiran wani wanda ba Allah mana ba su yadda da saƙon Allah ba ba su yadda da littafin da Allah ya saukar ba ba kuma su yadda da annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ba dan haka Allah madaukakin sarki yace wa idza tusla alaihim ayatuna su waɗannan mutanen waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba waɗanda suka tangare masakon Allah idza tusla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin aka karanta musu ayoyin alqur'ani suka ji irin yadda alqur'ani yake ratsa zukata Suka ji irin yadda alƙur'ani yake tasiri a zuciyar mutum idan ya saurari shi qala alladhina kafaru bil haqqi lamma ja'ahum sai su waɗannan da suka kafirce ma Allah su waɗannan kafiran waɗanda suka ƙi yin imani da alƙur'ani suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su rinka cewa lil haqqi lamma ja'ahum sai su rinka cewa wannan gaskiyar da ta zo musu menene gaskiya anan? nan shine alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya saukar da haka idan aka karanta musu alqur'ani wanda shine gaskiya haƙiƙanin gaskiya qalu sai su rinka cewa hadha sihrun mubin sai su rinka cewa wannan sihiri ne bayyanannen sihiri me yasa suke jifan alqur'ani da cewa sihiri saboda irin tasirin alƙur'anin da suke gani yana da shi domin idan an ce wannan abin sihiri ne mana abu ne wanda yake canza ma mutum tunani yake canza mai ƙwaƙwalwa, yake canza mai asali daga yanda yake zuwa wani asalin daban da haka sai suka ce idan an karanta alƙur'ani in sun saurari karatun alƙur'ani sai su ce haza sihirun wannan sihiri ne ba ma kawai sihiri ba sihirin mubi sihiri ne ne wanda duk wanda ya gani ya san wannan sihiri wannan yake nuna mana irin tsananin tasirin da alkur'ani yake yi a zukatansu idan ana karantawa domin ba sa iya cewa abu sihiri ne alhalin abin ba wani tasiri da suke jin shi na a jikinsu idan an karanta jin irin yadda yake musu tasiri da jin irin yadda mutum zai zo yana kiyayya da alkur'ani yana kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma lokaci ɗaya idan ya saurari alkur'ani idan ya ji karatun alkur'ani lokaci ɗaya sai kiga ya canza tunanin shi ya canza imani ya ratsa zuciyar shi da aka ce cewa ai wannan sihiri ne da aka ce hana a saurari alkur'ani la tasma'u li hadha alkur'an wal ghawfihi la'allakum taghlimun suna cewa in dai ka saurare su sihirin zai kama ka in sihirin ya kama ka kuma sai kai imani wannan ya nuna lalle alqur'ani ba karamin tasiri yake da shi a zuciyar har kafiri wanda bai yi imani ba ballantana kuma a zuciyar wanda ya yi imani da aka ce jifan alqur'ani da cewa sihiri ne shi kanshi manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo da alqur'anin idan ya karanta alqur'anin suka ji abin da yake ciki sai su koma suna cewa hada sahirun kadda wannan mai sihiri ne dan sihiri ne wannan sannan matsaryaci ne da haka suna tabbatar mai da cewa mai sihiri ne saboda ne saboda shi ne kawai abin da za su iya ba da kariya da shi in ba haka ba wata irin magana ce za ta zo ta rinka canza tunanin mutane wani irin lafazi ne wanda za a karanta yau mutum yana tsananin tsiyayya ya canza ya koma mai cikakken imani da Allah da sai su ai wannan sihiri ne tsantsa bayyanannen sihiri ne da haka ba maganar Allah ba ne ba za su yadda maganar Allah ba ne in sun yadda maganar Allah ne a bai a sihiri a bayyane saboda maganar Allah ne yasa yake tasiri a zukatanmu da ta mi yadda ni imani maganar Allah ne to ba za su yi wannan imanin ba shi yasa sai su tautar da maganar zuwa ga cewa su sihirun mubin wannan sihiri ne wanda yake bayyanannen sihiri bayan sun yi magana a kan cewa alƙur'ani sihiri ne sannan sun gamsu cewa wannan abin da suke faɗa ba zai iya zama hujja ba domin da yawansu sun yi alaƙa da masu sihiri alaƙar da masu sihiri da suka yi sun san menene bambancin tsakanin masu sihiri da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sun tabbatar da cewa wannan alƙur'anin ba sihiri ne. amma dai suna faɗa ne kawai don su samu abin da za su za su kare kansu da shi a wurin mabiyansu. shi yasa da kansu manya-manya daga ciki sun zo sun yi ikirarin cewa lallai alkur'ani ba su yi ba ne lokacin da uquba ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abul wali ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a gaban shi ya ce ya Muhammad na zo ne wurinka in tattauna da kai dangane da wannan abin da ka zo da shi abin da nake bukata in sani idan wani abu kake nema na mulki dangane da wannan abin da ka zo da shi ka faɗa mana mu za mu taru mu shawa mu sanadidu ƙurai mu naɗa ka a matsayin shugabanmu ka zama shi ne shugaban mutanen makka idan kuma dukiya kake nema ka faɗa mana dukiya kake nema za mu tara maka tarin dukiya da raƙuma har ka zama wanda ya fi kowa dukiya a cikin mu idan kuma wani abu kake nema na ɗaukaka ka faɗa mana za mu yi duk abin da za mu yi mu baka abin da kake nema amma idan kuma wannan abin da ka zo da shi wani aljani ne masu ne ya same ka na hauka wani aljani ne yake zuwa yana shafanka kana faɗan waɗannan maganganun kana zagin allolinmu to ka faɗa min zan zo maka da masu magani wanda za su warkar da kai daga wannan matsalar da take damunka. Ya gama duka bayanan shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a fararta ya abal walid manzon Allah ya ce ka gama abinda ka zo da shi ka gama duk ka faɗa abinda kake da shi ya ce e na gama iya saƙon da nake da shi kenan manzo Allah ya ce to ni saurari saƙona sai maza Allah ya fara karatu ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran manzo Allah ya dinga karanta suratu fussilat har sai da yazo inda Allah ya ce yake cewa in a'radu فقل أنذرتكم طائفة مثل طائفة عاد وثمود sannan sai ya sauri ya ce ya isa ya isa wata riwayar ya sauri ya sa hannun shi ya rufe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yadda karatun yadda ayoyin suka ratsa shi da kuma irin gargadin da Allah yake yi fa in an fa in a'radu fa qul anzartukum sa'ifatan mithla sa'ifati 'ad wa samud ya firgita hankalin shi ya tashi sannan sai ya tashi ya koma wurin ƙurai a matsayin shi na wakilin shi su da suka turo shi da ya koma ya je ya same ku. sai ce cewa ya ku mutane na zo muku daga wurin Muhammad na saurari abin da yake faɗa dukan ku kun san na fi ku sanin kwarewa da maganar mawaka wannan abin da yake karantawa ba waka ba kuma na fi ku sanin bokaye da bokanci da sihiri wannan abin da ya zo da shi ba sihiri ba ne da wannan abin wani abu ne wanda ake karantawa wanda farkon shi yana da zaƙi ƙarshen shi yana da wani irin ɗanɗano a cikin zuciya wanda babu iri shi yana gamawa sai suka ce saharata Muhammad da shi ce nan sihiri ya kama shi shi ce nan sihiri ya riga ya kama shi ya je ya ji sihiri ya kama shi daga su da kansu suna ikirarin cewa alkur'ani ya fi karfin sihiri maganganun bokaye na sihiri ba hauka ba ne maganganu ne na sambatu na hauka wata ba masu da ma'ana ba ma a iya gane da suke yi maganganu irin na mahaukata suke yi ta yaya za a ɗauki wannan magana wadda ba a taɓa jin irin ta ba a wurin fasaha da balaga kuma a ce maganar ƴan sihiri ko kuma a ce maganar mahaukata ce ko kuma a ce labaran mutanen da ne a sabirul awwalina ta ina wannan zai iya zama haka duk wani dalili da za ka kawo idan an kamanta shi da Qur'ani duk hankali zai yarda cewa ƙarya ne ba haka ba ne. Saboda jin yadda Alƙur'anin yake. Shi yasa suka saka tsayawa a matsaya guda ɗaya. Yau su ce Ƙur'anin kaza ne, gobe su ce kaza ne, jibi su ce kaza ne, saboda babu wata matsaya guda ɗaya da za a iya tsayawa wanda mai hankali zai yarda da cewa haka ne wannan abu. ta yaya za a zo ana karanta masa labaran da suka wuce a baya kamar tana gani ana baka labarin abin da yake faruwa a yanzu ana baka labarin abin da zai faru a nan gaba duka a cikin littafi guda ɗaya da ta abu ɗaya ne ya rage kawai ku tabbatar da cewa wannan abin ba wanda zai iya yin shi sai Allah kuma shi ne abin da ba za su iya yin ikirari da shi ba shine abin da suke kauce ma ba za su iya yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda girman kai ko kuma saboda waɗansu abubuwa daban waɗanda suke hana su su yi imani Data Allah ya ce wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu wanda suke a bayyana a fili ayoyi ne bayyanannun ayoyi Ba ku wani koyayyen abu babu wani abu a Qur'ani da yake rikitacce wanda ba bayyananne ba da aka ayoyi ne bayyanannu in aka karanta musu qala na kafaru lil za a ja'ahum sai kafirai su rinka faɗa dangane da wannan gaskiyar da ta zo musu ta alqur'ani sai su rinka cewa sihirin mu mubin wannan sihiri ne wanda yake mabayyani shine mafi sauƙi-sauƙin abin da za su faɗa dangane da alqur'ani ya zamanto sun kautar da mutane a kan shi domin idan suka ce waƙa ce to wannan wace irin waƙa ce wanda tana tasiri a zuciya tana tasiri a kwakwalwa tana canza tunanin mutum idan kuma sun ce hauka ne wani irin hauka ne yake zuwa da irin waɗannan kyawawan ma'anonin da irin waɗannan kyawawan labaran wanda ba a samun irinsu duka wannan ba zai ɗauka ba da ka sauƙi sauƙinta sai su ce sihiri ne in ka ji sai a ɗauta ƙwaƙwalwarka a canza masa tunani haka da wannan suke kora mutane dangane da alƙur'ani sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da faɗan abubuwan da suke faɗa dangane da alƙur'ani din nan am yaquluna قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم نعم الله يتجب لسوى أم يقولون افترى أم أنا تنازوها دمأنوني قدابيو ma'ana ta farko shine al-idrab tana zuwa da ma'anar idrab ma'ana kabar wancan maganar da suke yi a baya Gama abin da suke cewa sabo sai zama ma'anarta bal bal kulu naftara ma'ana wancan da suke cewa tsihiri ne a jama wannan maganar ga wata maganar ma da suke faɗa a kan alƙur'ani sannan am tana zuwa da ma'anar hamzatul inka alhamza ta inkari sai zama ma'anar shi a kulu naftara yanzu cewa suke yi shi ya ƙirƙiro alƙur'anin nan hamza ce ta inkari dangane da abin da suke faɗa ko kuma ya zama balba da ma'anar izra ko kuma ta ɗauki duka ma'anonin guda biyu a wuri ɗaya kamar yadda a Muhammad muhammadu aminu shanƙiƙi rahimahullahu ta'ala yake cewa tana ɗaukan waɗannan ma'anonin duka guda biyu a nan sai zama an ya kolo naftara ta bar waccan maganar da suke cewa ƙur'ani sihiri ne suna cewa ma ƙirƙiro alƙur'anin manzon Allah ya sannan kuma sai ya zama da ma'anar tambaya ta inkari suna yanzu fa suna cewa ne wai ya ƙirƙiro alƙur'ani kamar ana musu tambaya ce ta inkari da aka tsari a kan abin da suke danganta alƙur'ani da shi na cewa sihiri ne kuma suna cewa ƙirƙirowa ya yi wanda wannan da yawa a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa suna zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ne ya ƙirƙiro Ƙur'ana. har yanzu dai duka wannan suna yi ne don su kauce ma cewa ne Allah ne ya saukar da ƙur'ani domin in sun yarda Allah ne ya saukar dole su yarda shi ɗin kuma annabin Allah ne to wannan kuma shine abin da ba sa so su yi ikrari da shi ba sa so su yadda cewa shi annabi ne da haka duk saƙon da ya zo da shi duk da sun yadda alƙur'anin ya gagare su ba yadda za su iya da shi sun yadda ya fi ƙarfin ɗan adam to amma kuma ba za su iya yadda Allah ne ya saukar da shi ba da haka sai su ce sihiri ne ko kuma su ce a'a shi ne dai ya ƙirƙiro abin shi da kai. kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه Allah ya kora wannan zargin da suke yi Allah ya ce wannan alƙur'anin bai kamata a ce an ƙirƙiro shi daga wurin wani ne wanda ba Allah ba bai kamata a ce Qur'ani kirkirar shi aka yi daga wurin wani wanda ba Allah in dai har za a iya kirkira alƙur'ani daga wurin wani wanda ba Allah ba ai abu ne mai sauƙi a babu misalin wani abu da aka kirkira daga wurin wani wanda ba Allah ba wanda yake irin alƙur'ani shi kenan magana ta ƙare an yadda za a iya ƙirƙirowa kenan amma idan kun ce ƙirƙira aka yi kuma kun kasa kawo wani da ya ƙirƙiro a irin shi domin a samanta su da shi wannan ya nuna wannan maganar da kuke yi ƙarya ne in ba haka ba ce ne shi kaɗai ne a duniya yake da irin wannan kwakwalwar da zai iya kirkirar wannan abu mana babu wani ne irin kwakwalwar da zai iya kirkirar wannan abin sai shi duk da haka ma wannan wata ɗaukaka ce gare shi ta kirkiro abin da duk duniya ba irin shi kuma har ta gama ta tafi har yanzu a fasa samun wanda zai kirkiri irin shi wanda nuna ka tsallake kowa kenan a cikin mutanen duniya Daka Allah ce baya kamata a ce wannan alƙur'anin ƙirƙirarre ne daga wurin wani wanda ba Allah ba, walakin tasbiqan ladhi baina yadayhi. Sai dai wannan ƙur'anin littafi ne wanda ya zo yana gaskata littattafan da suka gabata a baya, A taura da injila da sauran littattafai ya zo yana gaskata su da irin abin da suka zo da shi. Inda na waɗancan sun sha bamban da wannan sai a ce to waɗancan su ne Allah ya saukar wannan kuma ba Allah ba ne ya saukar da shi shi ya sa da shi ana ta samun cin karo da juna amma sai ya zo yana gaskata abin da aka tabbatar a can shi zai zo ya gaskata shi wanda yake tabbatar da cewa eh lallai daga wurin masdari ɗaya suke daga wuri ɗaya aka saukar da waɗannan littattafan shine wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka buɗe surar da tanzilul kitabi min Allah al-aziz haka Allah maɗaukacin sarki yana cewa an yaqulu naftara qul su bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce suna cewa wai manzon Allah ne ya kirkiro alqur'ani tunda haka ne to ai wannan ƙalubale ne mai sauƙi. Allah yace qul su bi ashri suwarin mithlihi ku zo mana da surori ƙwaya goma kawai irin wannan alƙur'anin da ya ƙirƙiro muftarayatin kuma ƙirƙirarru irin yadda aka ƙirƙiro wannan kuma ku je ku ƙirƙiro mana surori guda goma ya muftarayatin ƙirƙirarru ba ma ku tare ba roma iska istata'tum min dunillah duk wanda za ku iya gayyatowa wanda ba Allah ba ku gayyato shi a zo a haɗu a yi international conference a tattaru kowa ya zo da aljanu da mutane da kowa ku zo ku haɗu kowa ku ƙirƙiro mana sura goma in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi wannan ɗin ƙirƙirarre ne sura ɗari da nawa ɗari da goma sha hudu so ku ɗauki goma kawai a cikin ɗarin ku yi mana guda goma irin ƙirƙirarru irin wannan Allah in dai da gaske kuke wannan kirkirarri ne. Wannan shi ne raddin da Allah ya mayar musu. Yanzu an bai da al'awata ya koma hannunsu kenan. Ya rage ga nasu su ma su kirkiro ɗin su kawo su ce to ga goma mun kawo. Shi ya sa duk mai hankali ba zai taɓa yin kuskure ya gwada ba. Duk ƙwarewar kurai shawa da gogewarsa a larabci da balaga ba wanda ya taɓa yin bigin ya gwada cewa shi ma bari ya gwada ya yi wata sura ko ya yi wata aya Ke sa ana zuwa kan musaili matul kadda da ya ƙoƙarin gwadawa da da'awar cewa shi ma annabi ne yana yi sai ya zama dukkanin larabawa gaba ɗaya ya zama abin dariya a wuri ya zama musu abin dariya abin da ya kawo ɗin a matsayin ƙur'ani zai zama shi ne abin da za a zage shi da shi sai wannan wani mai hankali ne zai kawo wanda ya kamanta shi da ƙur'ani? shi da kanshi sai ya koma ya zama mai abun kunya ya zama abin kunya gare shi da aka yi tabbatar da cewa wannan alƙur'anin ba ke ƙirarre ba ne wahayi ne daga wurin Allah duk wanda kuma ya yi da'awar ƙirƙirarre ne ba wahayi ba ne to ga ƙalubalen nan Allah ya yi yau sama da shekara dubu da ɗari hudu duk wanda ya isa ya zo da sura guda goma irin ƙur'ani ƙirƙirarri a gani a wani wurin Allah maɗaukacin sarki sai ya sake rage musu am na tsara ƙulfa ko bi suratin min misli. ku zo da sura ɗaya sura ɗaya kawai yanzu an cire guda tara a zo da tura ƙwaya ɗaya irin wannan alƙur'anin kuma ku ƙirƙiri. Tun da dai mutum ne irin ku rabe ne a cikinku ya taso a cikinku ya girma ba ma a taɓa ganin ya fita daga garin ya je ya zauna a wani gari daban ba a rayuwar shi babu wannan. da rayuwar shi a gaban idon ku aka yi ta. To ya ƙirƙiro irin wannan guda ɗari da goma sha hudu. To yanzu abin da ake buƙata kuma shi kaɗai to ku dukan ku gaba ɗaya duka garin da duk wanda bai yi imani da shi ba a haɗa a ƙirƙiro ƙwaya ɗaya irin nashi guda ɗari da sha hudu. Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan har ba ku iya ba ba ku iya ƙirƙiro sura guda ɗaya ba yanzu Allah ce wa lan taf'alu kuma har abada ba za ku iya ƙirƙirowa ɗin ba Wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani walan taf'alu inda haka ne ina masu neman nuna ƙaryar Alƙur'ani da ƙaryar addinin musulunci babu jami'o'i iri-iri da suke bincike dare da rana su tabbatar da cewa Alƙur'ani ƙarya ne suna nan to Allah ya ce wannan taf'alu ba za ku taɓa iya samar da sura ɗaya irin Alƙur'ani ba me yasa ba za su haɗu su duka su samar da sura ƙwaya ɗaya irin alƙur'anin ba sai zama wannan ayar ta zama ƙarya ce me yasa ba za su yi ba ba za su iya ba saboda ba zai yiwu ba an gwada ɗin ɗaya biyu an ga abin ba zai yiwu ba duk wanda ya gwada ɗin in ya gama iya abin da zai da shekarun da zai zauna yana yi in ya fitar shi da kanshi sai ga wannan bai dace a zo a ce a kamanta shi da Qur'ani ba ba zai yiwu ba da ka fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku taba iyawa din ba kuma har duniya ta tashi da ka Allah ya ce fattaqun naran nati wa quduha an-nas wal hijara da ka suke cewa istara manzon Allah ne ya kirkiro wannan alqur'ani sai Allah ya ce ma manzon Allah kul ka ce musu ga amsar da zaka ba su in istaraituhu idan ni ne na kirkiro alqur'ani shi da yazo yace fada karanta musu alqur'ani me yake ce musu yana ce musu Allah ne ya saukar mishi kenan shi ya kirkiro kuma ya danganta zuwa ga Allah sai Allah ya ce ka faɗa musu in taraituhu idan ni ne na kirkiro alqur'ani kuma na ce muku Allah ne ya saukar min da Qur'anin alhalin ba Allah bane fala tamlikuna li min Allah shay'an ku ba za ku iya kare ni da komai a wurin Allah ba me amfani in zo in yi muku ƙarya in ce Allah ne kuma na san ba Allah bane kuma na san in yi haka Allah zai kama ni kuma idan ya kama ni ko din da nayi makaryan dan ku burge ku ba za ku iya kwata ta a wurin Allah ba shine qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allah shay'an in na kirkira na danganta zuwa ga Allah ba ma'anar Allah zai kama ni zai mun uquba kuma idan ya kama ni ya mun uquba fala tamlikuna li min Allah shay'an ku ba za ku iya mallakar komai gare ni a wurin Allah ba ba za ku iya kubutar da ni ba ba za ku iya kwata ta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan wani dalili ne yake ƙara masu dalili na hankali mutum ne ya zo yana so ya burge mutane da wani abu sai ya zo yana burge su yana yi musu abin da shi ne zai faɗa cikin halaka kuma idan ya faɗa cikin matsalar waɗanda yake burgewa ɗin ba za su iya kubutar da shi da komai ba mai hankali zai yi wannan mai hankali ba zai yi wannan ba haka kawai dai ina so in burge ta sai in je in kama taso kuɗi a wani wuri ina kawo maka, kuma na san aka zo aka kama ni a wurin satan nan na tabbatar dole za a kama ni kuma aka kama ni kai ɗin da na baka ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka iya yi to me amfani in yi cikin asali idan ina da hankali shine abinda da manzon Allah yake faɗa musu anan kun ce irowa ne ta yaya zan ƙirƙiro abu kuma in ce Allah ne kuma na san in na yi haka Allah zai yi min kamu mai tsanani a kan wannan kuma in yi min kamun ku ba za ku iya taimako na ku ƙwace ni a wurin Allah ba da hankali na ya fi ƙarfin wannan ya wuce in yi wannan shirman ba zan iya yin wannan shirman in yi abin da zan jefa kaina a cikin haɗari a cikin azabar Allah ba ko kuma kuna can kuna jin daɗin ku a gefe ba ku san me ake yi ba a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana isara ne zuwa ga gargaɗin da Allah maɗaukacin sarki yake mai idan ya danganta wani abu zuwa ga Allah alhalin ba Allah bane ya umarce shi da ya danganta inda Allah yake cewa walau kawwala alaina ba'd al-aqawil la minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwati fama minkum min ahadin anhu hadihi Allah ya ce inda zai yi mana taƙawul ya faɗi wani abu ya ce Allah ne ya faɗa alhalin ba Allah ba ne ya faɗa Allah ya ce la akhadna minhu bil yamin da mun tarke shi da hannunmu na dama thumma laqata'na minhu alwatin sannan nan take yana yi za mu tsinke jijiyar zuciyar shi za mu kashe shi sai Allah ya ce fa ma minkum min ahadin an wa'adihi dukkan ku a cikin ku ba wani mutum ɗaya da zai iya kare inda zai yi haka din ba wanda zai iya kare shi ya hana Allah ya mai da ta Allah ya ce in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'an shine ma'anar fa ma minkum min ahadin an wa'adihi ba wanda zai iya kare shi in ya ɗauko wata magana ya ce Allah ne ya faɗa alhalin ba Allah ba ne ya faɗa shi yasa annabawan Allah galibi za mu ji a ƙur'ani suna tsoron su yi wani abu saɓanin abin da Allah ya ce suna nuna irin yadda Allah zai iya kama su idan suka yi haka kamar yadda Allah yake cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badil qul ya yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana su kafirai da suka kafirce ma Allah suna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake bi qur'anin ghairi hada ka zo mana da wani qur'ani wanda ba wannan ba wannan qur'ani shi ba ma san shi ba za mu imani da shi ba ka zo mana da sabo wanda ba a zagin allolinmu a ciki wanda ba a cewa mu shirkai ne mu a ciki ka zo mana da wani qur'ani ba wannan ba wai suna so manzon Allah ya kirkiro musu wani abu sabo sabanin wannan da ya da shi daga wurin Allah aw badilhu ko kuma ka canza wannan din wannan din ka jajjara shi a cikin wurare masu tsauri irin wanda yake tada fitina yake tada hayaniya a daina karanta waɗannan wurin a cikin aw badilhu a canza shi kenan haka kafirai suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya Allah ya ce mai kul ce musu ma yakunu ne an ubaddilahu min tilqa'i baya halatta gare ni in canza alqur'ani da kaina dama ba ni nayi ba balle in canza in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba wani abu nake bi ba in ba abin da aka yi min wahayi ba in an yi min wahayi in faɗa in ba a yi min wahayi ba shi ke nan in shiru in a wa illa ma yuha ilai sai ce a akhafu in su rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron in na sa'a ma ubangiji na na canza wata kalma ko na canza wata aya ko wani wuri da aka yi tsauri na tausasa na canza ina jin tsoron kada ranar alkiyama azabar ubangiji na mai tsanani ta kama ni wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake magana saboda ya tabbatar da cewa duk wata kalma da ya faɗa wahayi ne daga Allah wama yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha daga ba abin da yake faɗa sai abin da Allah ya saukar mishi daga ba zai yi wa a ce wannan Qur'anin kirkirar shi yayi ba ballantana kuma a ce wai ya canza wani abu ko ya gyara wani abu a cikin alƙur'anin don haka wannan baya yiwuwa duka annabawan Allah za mu ji haka suke ta'amuli da dokokin Allah da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kan su canza wani abu wanda ba Allah ba ne yake. Annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kai shi ma Allah yana cewa kul inni eh kul inni lan yuzirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Ka faɗa musu ba wanda zai iya kare ni daga Allah. ba ni da wata mafaka kuma in ba Allah ba. Da ka duk abin da ya same ni ba wanda ya isa ya kame ni. Da ka ba zan yi azarbaɗi saboda neman yardar wani, saboda neman faranta ma wani rai. In yi abin da zai sa Allah ya kama ni, ba wanda kuma zai iya kare ni idan Allah ya zo kama ni. Lan zira ni min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi tahada. Annabi Salih alaihi salam yana faɗa ma mutanen shi yana cewa ya ƙauni a ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma tsoro ne min Allah in asaytu yake cewa wane ne zai taimake ni a wurin Allah in na saba ma Allah ɗin? Wa ya isa ya taimake ni tunda ba za ku iya taimako na ba na saba ma Allah to dole ku banne isar da saƙon Allah irin yadda Allah yake so a isar saboda in na saba mai zai kama ni in ya tashi kama ni kuma fa man yansuru ni min Allah waye zai taimake ni a cikin ku ba wanda zai iya taimakon shi a wurin Allah subhanahu wataala haka annabi nuhu alaihi salam yake faɗa ma mutane lokacin da suka zo suna ce mai muna so mu yi imani da kai amma ba za zai yi mu imani da kai ba alhalin majalisinka da waɗanda suka yi imani da kai duk talakawa ne kaskantattun mutane aka ma naraka taba'aka illa a hum aradiluna badiyar ra'ayi ba mu ga mabiyanka ba sai waɗanda suke kaskantattu a cikin mu to ta yaya mu manyan gari in mun yi imani za a ce mu zo mu haɗu da waɗannan mu rinka zama a majalisi ɗaya ta kana so mu imani da kai ka sallame su ka kore su mu kuma sai ya zama mu majalisin ka na manya ne kawai na manyan gari na mala'u wayanda suke masu faɗa ji, sai zama mu za mu rinka zama a ka, sai annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa ya qaumi man yansuruni min allah in faratuhu wane ne zai taimake ni a wurin Allah in na kore ku yanzu wayannan talakawan masu imani in na ce su daina zuwa saboda za ku zo kuna ganin Allah ba zai kama ni ba idan Allah kuma ya tashi kama ni man yansuru ni min Allah in faratum. waye isa ya taimake ni a wurin Allah in na kori wayannan ta dukkan annabawa tsoron Allah suke ji kan wani abu na doka da ƙa'ida da Allah ya ba su. Kowa yana jin tsoron idan ya saba Allah zai kama shi, idan kuma Allah ya kama shi duk duniya ba wanda ya isa ya kwace shi a hannun Allah. Ke sa ba wanda yake samun aminci daga azabar Allah sai wanda bai san Allah ba. in ka ji mutum ya ce shi ya riga ya wuce dokoki ya wuce shari'a shi yanzu ya kai hakika babu haram babu halal a wuri saboda tsananin karama wanda ya wuce annabawa kenan ya wuce matsayin annabawa dukansu suna cewa wa zai taimake ni a wurin Allah in nayi kaza shi kuma yanzu yana cewa zai iya yin komai ba halal ba haram a wurin shi kuma zai jin tsoron kowa zai jin tsoron komai kai ma ɗin da kake tare da shi sai ya lamance maka kawai ya ce ka je ka yi komai kawai an lamance maka ba matsala ta samu aljanna tana jin kuma annabawa da kansu ga yadda suke yi abu ɗaya ake nema a wurin su su yi don a samu masu imani amma kuma suna jin tsoron in sun yi wannan abin sun san menene abin da zai biyo baya tsakaninsu da Allah shine man yansuruni min Allah in tarattu da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in eh, in istaraituhu fala na li min Allah shay'a in na kirkiro wata aya ko na kirkiro wata sura to ku ba ku isa ku iya kare ni da komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa dangane da alqur'ani ku ce sihiri ne ku ce waƙa ne ku ce ƙarya ne ku ce wani ne yake koya mishi ƙur'anin ku ce a'a labaran mutan da ne yake zuwa ya biyo ya zo ya faɗa mana Allah ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa dangane da alƙur'anin wa'annan miyagun maganganun da kuke faɗa Allah ya fi kowa sani ma'ana gargaɗi ne nan ake musu ku ci gaba da faɗan abin da kuke faɗa ku ci gaba da aibata Alkur'ani da nau'o'in aibuka da kuke aibata shi da su ku sani Allah ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa akwai ranar haɗuwa da Allah akwai kuma ranar da Allah zai ɗauki mataki akan waɗannan maganganun da kuke faɗa akan Alkur'ani? sai ce kafa bihi shahidan baini wa bainakum ya isa Allah ya zama shaida tsakanina da ku da na bakku da Allah shine ma'anar abu Allah shi ne shaida tsakanina da ku Allah ya sani ba ni na ƙirƙiro ba kuma Allah ya sani na isar da saƙon da yake isa zuwa gare ku kuma Allah ya sani yana shaida abubuwan da kuke mayar min da shi na martani da irin zagin da kuke yi min da zagin da kuke yi min alƙur'ani tafaduhu shahidan baini wa bainakum Allah kadai ya isa ya zama shaida tsakanina da ku bayan an yi wannan gargaɗin da tsoratarwa, sai Allah ya rufe ya ce wa huwal ghafurur rahim Allah ne gafara ne kuma ne jin kai ne mana duk da cewa Allah yana jin abin da kuke faɗa kuma ya isa Allah ya isa shaida an yi musu wannan gargaɗin da tsoratarwa sai kuma aka dawo a sake nuna musu rahamar Allah a sake buɗe ƙofar rahamar Allah ɗin duk da kun yi haka ɗin Allah yana ji kuma ya sani to ku sani kuma har yanzu dai Allah ghafur ne Allah ne gafara ne in kun tuba kun gyara kun karɓi alqur'ani kun yadda saƙon Allah ne Allah zai gafarta muku abin da ya gabata a baya zai lullube wannan zunubin zai sifirta shi zai kuma yafe muku abin da kuka aikata arrahimu kuma Allah ne jin tsayi yana da jin bayi wanda suka yi imani da shi daka Allah ne rahama ne ko mai jin kai ne haka da rahamar shi idan kun tuba din zai karɓe ku ya muku gafara kuma ya ba ku kyakkyawan sakamako ranar alkiyama wanda shine aljanna haka anan an yi at-tarhib kuma an yi at-tarhib an yi tsoratarwa da gargaɗi, sannan kuma an yi faɗaitarwa da jawo hankali wanda wancan gargaɗin ya bai yi mai aiki ba to wannan kwaɗaitarwar da jawo hankalin sai ce mai aiki ya fahimci cewa wannan maganganun da raddin da Allah yake mayarwa ba yana yi don baya so a yi imani ba ne yana so ne a yi imani yana da rahama yana da gafara yana da tausayi Da haka ina ne neman gafarar Allah ina ne neman rahamar Allah to ya zo ya nemi gafarar Allah da rahamar Allah ta hanyar imani da alkur'ani da kuma yadda da abin da yake ciki da karɓar saƙon da yake cikin alƙur'ani ɗin da yin aiki da shi. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين نعم sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma manzon Allah kul ka ce musu ya rasulullah ma kuntu bid'an min ar-rusul ni ba ni ne farkon manzanni ba ba ni bane na farko a cikin manzanni dan haka ku da kuke inkarin manzanci na me dalilin ne inkarin inda ba a taba aiko wani annabi a baya ba sai ni yanzu ya zama kuna da wani dalili kuna da wani ɗan shubaha da za ku riƙe ku yi inkarin wannan annabta da manzanci. to amma al'amarin yadda yake ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni bane farkon manzanni al-bid'a shine wanda yake al-awwal al-mukhtara alladhi lam yasbiq lahu mithalun sabiq shine wanda yake abu na farko kirkirare wanda a baya babu irin shi Shi ne bid'a shi yasa ake ce ma bid'a bid'a a addini a ce wane ya zo da bid'a a addini ya zo da abin da zamanin manzan Allah da sahabbai da tabi'ai duk babu shi ba a yi shi ba idan ya zo da shi sai a ce wannan abin bid'a ne saboda ya zo da wani sabon abu wanda babu misalin shi a baya a wanda addini na farko da suka gabata ba su aikata wannan aikin ba da haka anan yace ma kuntu bi da amina rusul ni ba ni bane farkon manzanni kun sani kuna jin labaran manzannin da suka gabata kun yarda annabi Ibrahim manzan Allah ne kuma kun imani da cewa akwai annabi Ibrahim har kuna danganta annabi Ibrahim zuwa gare ku sannan kuna tare da Yahudawa kuna makwabtaka da su kun san akwai annabi Musa kun yarda annabi ne na Allah kuna tare da nasara kuna makwabtaka da su sun san cewa annabi isa annabi ne na Allah Allah ya aiko musu da annabi to me yasa ni dan an aiko ni sai ya zama abin mamaki kuma alhalin ba ni bane farkon manzanni shine ma'anar ma kuntu bid'an min ar-rusul shi yasa Allah yake tabbatar da wannan ma'anar a ayoyin alqur'ani da yawa Allah madaukakin sarki yana tabbatar da ita ta hanyar cewa wa iz qulna laka inna rabbaka ko kuma wa laqad arsalna rusulan min qablika Allah ya ce hakika mun aiko da manzanni kafin kai mana Allah ya aiko da manzanni ba kai bane farkon manzo da Allah ya aiko haka kuma Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum Allah ya ce annabi Muhammad ba kowa bane Fashe shi ma manzo ne kuma manzo ne wanda qad khalat min rusul kafin ya zo wasu manzannin sun riga sun wuce a baya ba shi ne farkon zuwa da manzanci ba balle abin ya muku nauyi ya muku wahalar karba ya muku wahalar yadda kun san akwai wasu annabawan kafin shi ne ma kun bi da amnina rusul haka Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kafin kai mun aiko annabawa kuma annabawan da muka aiko su ma mun sa suna da mata suna da 'ya'ya ba a kanka aka fara samun annabi wanda yake da mata yake da 'ya'ya ba domin suna cewa ya za annabi a ce yana da mata ya za a ce annabi kuma yana zuwa kasuwa yana ciniki yana siyayya yasa ba za a rinka san komai da komai daga sama ba shi yasa Allah ya ce ba mu aiko wani annabi kafin kai ba daga cikin annabawa illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce to ai ba akan ta aka fara ba duk annabin da muka aiko a baya suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa to ta yaya kai za su ce ba za su imani da kai ba saboda kana cin abinci kuma kana zuwa kasuwa haka kuma ba annabin da muka aiko sai yana da yana da mata yana da iyali ta yaya zai zama dan tana da iyali ya zama abin aibantawa akan annabtarka a in dalili suke nema sai su ɗauko wani abu wanda babu duk wani annabi ba baya yi sai su ce to kai ga shi kana yi annaba wanda suka wuce duk ba ka kaza da ka min yarda kai ba annabi bane kuma babu wani abu da za su iya ɗaukowa su ce ga wani annabi baya kaza kai ko annaba wanda suka wuce ba ka kaza da haka kai kana yi da haka kai ba za mu imani da kai ba babu wata sifa ko guda ɗaya wanda za su iya yin wannan da ita akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan a bangaren ɗabi'u ne annabawa sun gabata shi ma ya zo ya ce annabi ne inda dalili suke nema sai su ce ai kai ba zai yiwu ka zama annabi ba me yasa tekin da ka taso ka taso a ɗan jaba mun san ka kuma yanzu ka ce mana kai annabi ko ka taso a ɗan shaye-shaye sai yanzu kuma ka ga ka girma ka zo ka ce mana annabi ne ko ka taso a fasiki mun san ka mazinaci ɓarawo yanzu kuma ka zo ka ce mana annabi ne ko kuma ka taso a matsayinka na makaryaci mara amana sannan yanzu yau kawai ka ce ka tuba kuma ka zama annabi ba wani abu daga cikin wannan da za su iya dangantawa zuwa gare su duk wata sifa wadda za a sa mutum ya samu ɗaukaka da ita da daraja Ke da suka yi imani cewa babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin su tun kafin a aiko shi idan ana maganar kamewa ne duk garin maka ba mutum kamar ne kamar manzon Allah idan ana maganar kyawawan ɗabi'u ne da halaye masu kyau ba a taɓa samun wani mutum a makka irin shi ba idan ana magana akan amana ne da gaskiya wanda ba a taɓa samun ƙarya a tsawon rayuwar shi ta shekara arba'in ba a tarihin shi babu irin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ta ya abin mamaki yanzu ya zama annabi kuma ba shi ne farkon annabawan ba an yi annabawan a baya kuma mutane ne irin menene sauran annabawan suka fi shi wanda za a iya yadda da annabtar su shi ba za a yadda da annabtar shi ba akwai wani abu guda ɗaya wanda za a iya cewa annabuwa da ne ya fi shi shi don haka ba za a yadda da nashi ba babu duk wani matsayi na ƙololuwar kamala ta ɗan adamtaka babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ta yadan ya zo ya ce shi annabi ne kuma ba za a yadda ba ya yi shekara arba'in bai taɓa yi ma halitta daga cikin halittun Allah ƙarya ba sai da ya kai shekara arba'in kuma sai ya zo ya yi ma Allah ƙarya wani hankali zai ɗauki wannan ba hankalin da zai ɗauki wannan da aka yi ce kulma kuntu bi da amina rusul ni ba ni ba ne farkon manzanni na ya zama muku wahala akan ku yi imani da ni sai ce wa ma adiri ma yuqalu bi wala bikum kuma ban san me za a yi da ni ba kuma kuma ban san me za a yi da ku ba mana ban san me Allah zai yi da ni ba ban kuma san me Allah zai yi da ku ba shine wa ba adri ma yuqalu bi wala bikum wannan ayar malamai tafsiri sun yi maganganu a kanta da yawa wannan su malamai suka ce abin da ake nufi da wala adri ma yuqalu bi wala bikum suka ce a lahira ake nufi man koma lahira ban san me za a yi da ni ba kuma kuma ban san me za a yi da ku ba wanda suka fassara ta da wannan ma'anar suka ce to in haka ne wannan ma'anar ayar ne to wannan ayar mansuka ce an shafe ta an shafa ayar saboda ne saboda yanzu manzon Allah ya san ma yuqalu wa ma yuqalu ya san me za a yi da shi ya kuma san me za a yi da su menene abin da za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ayar da ta shafa wannan ita ce faɗin Allah maɗaukacin sarki inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima yanzu shine ma yuf'alu bi kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu manzon Allah ya san me za a yi da shi menene za a yi da shi shine za a gafarta mishi zinaban shi waɗanda suka gabata da wanda ma za su zo nan gaba inda zai yi an gafarta mai gaba ɗaya kenan makomar manzon Allah ita ce ne ita ce aljanna ranar alkiyama yanzu ya san abin da za a yi da shi sabanin wa ma adri ma yuf alubi haka wannan ayar ta goge waccan sannan bayan saukar wannan ayar suka ce sai mumine suka ce manzon Allah hali allaka ya rasulullah muna taya ka murna ya manzon Allah ka sanya za a yi da kai ranar alkiyama mu kuma mu ne bamu sanya za a yi da mu ba suka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري al anharu الأنهار خالدين فيها ويكفر anhum سيئاتهم Allah zai shigar da muminai maza da mata aljanna wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinta. Kinan abin da za a yi da muminai kuma, shi ne za a shigar da su aljanna ranar alkiyama. Yanzu abin da ya rage shi ne wala bikum ban san abin da za a yi da ku rana ranar alkiyama. Ita ma an shafe ta ko tana nan ita. Shi ne suka ce ita ma wannan an shafe ta. me yasa suka ce an shafe ta saboda suka ce Allah ya sanar da manzon Allah abinda za a yi da kafirai shine an tattalar musu wuta inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sahira Allah ya musu wuta shine abinda za a yi da su za a zuba su a wutar jahannama rana alkiyama daga anan duka almanzan Allah ya san ma yuf'alu bihi wala wa bihim da haka ya san abin da za a aikata da shi kuma ya san abin da za a aikata da su ɗin wayanda suke cewa suke cewa ƙur'anin ƙirƙirarre ne shine ma'anar wala ajri ma yuf'alu bi wala bikum wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri kenan wanda suka tafi akan wannan ma'anar idan suka ce a lahira ne la ajri ma yuf'alu bi wala bikum suka ce to lallai ab ayar an shafe ta ta zama mansuka waɗansu malamai suka ce a'a wannan ayar ba mansuka ba ce tana nan wala adiri ma alubi wala bikum amma abin da ake nufi a nan ana nufin a duniya ne a duniya ne wala adiri ma yuf'alu wala bikum din yanzu Allah bai san abin da zai same shi a gaba ba bai san gobe me zai faru ba bai san za a yi yaƙi gobe ko za a ci nasara ko ba za a ci nasara ba manzo Allah bai san wannan ba shine wa ma ajri ma yuf'alu bi wala bikum shi yasa aka rawaito daga al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa amma fil akhirati fa ma'azallah a ce a lahira ne manzon Allah bai san abinda za a yi da shi ba kuma ba za a yi da abinda za a yi da kafirai ba yace wannan Allah ya tsare mu da wannan ana wannan ba haka bane a lahira manzon Allah ya san makomar shi kuma ya san makomar kafirai sai yake cewa faqad alima annahu fil janna manzo Allah ya san cewa shi yana aljanna sannan kuma ya san cewa kafirai suna wuta hina akhadha hina akhadhihi misa tun lokacin da aka fitar da zuriyar annaba Adam daga tsatsan annaba Adam aka ɗauki alkawari da Allah da halittu manzo Allah ya san ina ne makomashi Daka ba zai yiwu a ce wala adri ma yuf'alu bi wala bikum a ce manzo Allah bai san makomar shi ba a lahira sannan sai yake cewa abinda ayar take nufi shine qad anima eh, shine ma adri ma yufalu bi wala bikum fi dunya ban san abinda za a yi da ni ba ban san abinda za a yi da ku ba a duniya ban sani ba a ukhraju za a kore ni ne daga garin da nake daga garin maka korata za a yi an uqtalu ko kuma za a kashe ni kamar yadda aka kashe sauran annabawan da suka zo kafin ni ban san wanne ne ba shine wala ajri ma yuf'alu bi wala bikum ban san ya za a yi da ni ba kashe ni za a yi korata daga gari za a yi ban sani ba sannan sai ce ku kuma ban san ya za a yi da ku ba ban sani ba Allah maɗaukacin sarki zai saukar muku ne da ruwan duwatsu daga sama ko ko Allah zai muku alkhasfu ne kamar yadda aka yi da ƙaruna a yi girgizar ƙasa ƙasa ta tsage ta rufta da ku gaba ɗaya ban sanya Allah zai yi da ku ba ko kuma Allah zai bari sai kun je lahira ne a yi muku hukunci ban san me zai faru ba anan ne ma'anar wala ajiri ma yuf'alu alubi wala bikum suka ce wannan shi ne ma'anar ayar wannan kuma shine abin da ya fi dacewa da wannan da siyakin ayar da yanda ayoyin suka zo gaba ɗaya. wala ajri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai ni ba wani abu nake bi ba fa sai abin da aka yi min wahayi wa ma ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane fa sai me gargadi ne kuma mai bayyana gargaɗi ne gargaɗi bayyanannen gargaɗi haka na yi gargaɗi a bayyane na yi a bayyane na yi ɗaya bayan ɗaya na yi a gida na yi a taron jama'a ba na ɓoye gargaɗi na ba na ɓoye na haka na riga na isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mu wannan a taƙaice shine abin da wannan ayar ta kunsa abin ya rage yake da alaƙa da ayar in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu tashi a kai sannan mu shiga aya ta gaba bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين